Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu a yau. A yayin shirin fim akan yi amfani ne da soundtrack da aka fi sani da take ko sauti na gudanar da fim. Haka kuma akan yi amfani ne da lyrics wato waka a cikin fim. Aliyu Suleiman Rap Damon sana'arsa ce ba da duka biyan a cikin fim ɗin Nollywood zuwa Kannywood har ma da Hollywood ɗin baki ɗaya kuma shine mu a cikin shirin dandalin fasahar fina-finai a yau. To bismillah. To abin da ya ɗau hankali na akan shi shine mafi akasari yadda nake ganin mos yadda ake gudanar da harkokin entertainment ba a sako hausawa to shine wani abin ya bani sha'awa na to me zai hana nema ne putin wani abin in order to shine abin da ya bani interest a waka ya zamanto na zama lyricist ina rubutawa ina sendin abroad suna turo min da pal to daga nan kuma sai na fara rubuta on my own na waƙoƙi da mutane dai da dama to amma yanzu abin da muke underground muna promoting ɗin yara ƙanana ne wanda suke tasowa saboda mun ga industry din kamar mutanen mu sun yi kaɗan. idan na duba duka wannan labarin da ka bani shin a kudin ne kai sha'awan waka ko a kudin ne sha'awan waka saboda idan lokacin da muka taso mafi akasari zaki ga gurin ana cewa gurin entertainment ko kuma irin shows haka yaran yarba da kabilu zaki gani mm. to sai suke kiran hausawa wai yan kauye ba su waye ba to kuma yana daga cikin abubuwan lokacin ma mai ake yi to sai na ce to me a cikin wakan nan da wai nan suke kori da shi to just like that sai na developing na to me a ciki to sai na haɗa su mawaka na america wanda ake yawanci sai na zaɓe su a zuwan su ne gwanaye na wanda suka fi mu to shi ne kamar su su tupac da notorious big to daga nan sai ni da karan kaina sai na fara rubuta waka ya zama tun lokacin ba muna amfani da digital sound to daga nan sai muka zo ni da kaina nake yi ba mamaye mai sai dai mu amfani da kidan da su wa'ancan suke yi sai mu dora waka waka to wakan na Hausa ko na Turanci na Turanci ne mafi irin dai nasu din irin dai nasu kaman hip hop da rap mm. to most dai abin da na fi specializing kai kenan mm. ni abin da na sani shine a anguwa a lagos zaka ga kaman samari sun raba kansu zaka ga akwai lokacin da kawai za a iya sa kila weekend hakan nan no. Mm. za a je ana waƙe-waƙe ana entertaining juna ana mm. abubuwa daga nan ma har ka ga daga street waka mutum ya zama mawaƙi um, muna iya cewa a lokacin kai wani gudunmawa ka bayar a unguwarku ganin ciwon kai ma gashi dai ka ce ana muku kallon yan ƙauye eh, kai ma ka shiga waka eh gaskiya na ba da gudunmawa don saboda a faɗin area lagos ne ne farkon bahaushen wanda na fara yan rap wanda ke na je chelsea carnival na je um, alpha beach carnival na je lekki carnival daga nan kuma kusan in an zo wanda ake fitarwa da ake fitarwa a zuwan gwanini ne saboda na samu award award da yawa mm, za ka iya tuna min wani shekara a lokacin guraren 96 97 96 97 akwai wani suna da aka baka banda aliyu suleiman a lokacin kasan san lagos yadda yake eh, in kana waka za ka na rap demo shine sunan da gawi na suka fi sani kina zuwa in kika ce rap demo duka sunan ma ya yadu saboda inda ma aka samu sunan shine mafi akasari idan ina rap wani sai wani yake cewa shi baya gane kalmomin da nake amfani da su mhm. yace kuma rap ana so mutum ya ka irin basarwa da kuma nuna wani kamar irin ko kula eh. na abubuwa tunda abu ne wanda ke mutum dole su ya dauke kunya eh. to kuma idan za ya za ka zo ka tunkari jama'a eh. wanda suke da yawa haka a misali to kin gani in mutum ya sa kunya wani idan sun hada ido da shi mhm. zai ji gaba daya jikin shi ya mutu to irin irin wannan kauda idan da nake yi shine suka samu wannan demo mm. to daga nan kuma muka ci gaba to amma kuma da muka zo arewa tunda ina so in canja salo ne sai na amfani da ali cafe eh, sunan company ɗina kenan eh. sai na ajiye rap demo rap demo wani mafi akasari sai irin zan je show kaman irin lagos ko port mhm. to shine tunda wannan sunan aka fi sani na da shi rap demo na I got the best of the finest MCs in town. Uh huh. Tell me what you got, nigga. Yo, check. Every time I make a new track, critics start running their mouth, but no finish line. Don't try to bug me, it ain't my bedtime. I never sleep, I stay awake with a vine. Before you conceive any idea, I cause miscarriage up in your mind. No staircase, but I'ma step on your wacky seats. It's like you assholes got pals, cause I ain't feeling your shit. Red ink, red lines, infrared laser. I'm the dopest architect, my rhyme book is where the box lines are drawn. With a tracing paper, F your opinion, get off my sight and stop blocking my view. Two numbers divided by two, toward one average rapper, and that's you. I go up front with a bomb, EMF got my back. If you say you're a brave heart, I cause heart attack. Turn off door, dash you on a subtrack. Who wouldn't act, you are your man, I two minus, but you still can't make a bloss. Do the math, act fishy and get smoked. An a lokacin nan idan zan iya tunawa za ka ga yara inda aka fara tasowa musamman ku samari in kuka fara rapping ko waka ko wani abu hakan nan da makamancin na entertainment akan yi album ko kai ma ka taba yin album eh actually ban decide a album ba tunda mafi akasari ni irin promoting nake yi mafi akasari kin ga kaman a waƙoƙin da ake yi kamar irin na turai zan iya nuna miki kamar yanzu akwai wata waka i need a girl wanda pop daddy da loon suka yi to kusan ni na rubuta lyrics din na tura to sai kawai suka ɗanyi wani kwaskwari masu ka gyara to a kan wannan in sun turo man da pal don ina zuwa post office ne sai na posting na posting ta eh, posting order mhm. na fedex to idan na posting irin sati ɗaya zuwa biyu zaki ga sun dawo min da reply to eh. shi ne reply zaki ga an aiko min da dala hamsin dala ɗari biyar dala dubu wani sa'i to mhm. da wannan da shi nake gudanar da al'amura na har daga baya ma na yi tunanin cewa to me zai hana mu buɗe studio sai ya zama ina da recording label eh. to daga nan sai mun nake ta promoting wannan sai dai ni da yanzu ban specifying album ba mm. amma ina da waƙoƙi da yawa wanda ke mafi akasari din na sake su ne a net rabi karan da ki mai da mu baya rabi san ki na sa raina ki gafarce da masoyiyata ki share min hawayen ido na kar da ki juya baya ina roƙo Yo please come back to me I'm living lonely nobody alongside with me we got you come back Yo Yo Rabbi. since from the day I met you I know my life has changed, opportunities always coming my way. Having girl like you, Rabbi, I know it's blessed. That's why I love you so much. No matter the weather, I pray, Lord, life together. You and I life forever. God bless our love, cause my heart is poor. Baby, stay with me. Please don't leave me lonely. I need you so much. I can't explain how much I need your love. Rabbi, have a seat. Talk, please, holla me. Wanna make it cool. God bless us indeed, yo. Yo, yo. Share min shafin laifi na baya ji tausan zuciyata da allakar da ki bar ni rana san ki ta sa raina ki gafarce ni masoyiyata share min hawayen ki to da yake kaga muna shiri ne na abubuwan da ya shafi fina-finai kuma ka san fina-finan kamar yadda kuke cewa duka ɗaya ne da mawakan duka industry din ɗaya ne me ya ka kwatanta min dangantakar ku da yan fim ganin cewa nakan gadi sunayenka a fim amma ba na ganin ka eh, kin san akwai wanda yake ba da shawara ta sirri wanda ke bai zama dole ya shigo ba kuma dangantakar mu da yan fim ya zama dole ne saboda story wani sa idan an samu dole sai an nemo mawakin da zai iya gaya musu direction inda za su fitar da fim ɗin inda zai ɗau hankalin mutane tun da kin gani duk abin da aka ce dole ne ana duba al'adan mutanen da ake ma fim ɗin sannan kuma shi fim ɗin wani darasi ne yake koyarwa to kuma kin gani dole ne a nan gudun dole za a haɗa hannu da ƙarfi da shi masu fim da kuma mawakan don su mawakan akwai abubuwan da za su iya channeling za su duba su gani wanda za su ba su shawara wanda yake wannan shawara ita ce za ta ƙara musu ƙarfin gwiwa yadda za su gudanar da fim to amma kuma in suka ce su kaɗai za su je su dole akwai abubuwan da in an zo an gani za a ce ko da ah, ba amfani da track ɗinka ko lyrics ba eh za ka je ka ba da shawara akwai room for that ne ina ga sunan ka yake fitowa shine nan saboda kaman amma ya bayanin soundtrack dan ɗazu. ba zan manta ba da ka shigo ina ji kana bayanin yanda kuke yin soundtrack a fim. yawa yanda muke soundtrack shine za a ba mu story din to story din sai mu danganta shi da wakan da muke yi wanda ya jibace darasin da za a ko kuma darasin da mutane za su koya za su lura da shi a fim ɗin. yawa kin ga kaman yanzu sky's the limit akwai yanda muka samu story din shine shi wannan kaman package na story din ya, ya sha wahala a rayuwa so yake tunanin ka ai shi yanzu ma ba ba abin da ma zai iya yi making sai muka ce a'a kai ya give up akwai rayuwa tana da faɗi kuma no condition is permanent na ce kuma idan ya idan ya fawwala wa kansa Allah komai komai yana zo da sauki to shine muka amfani da kalmar sky's the limit to a ƙarshe sai kuma sunan fim din kenan koko waka sunan wakan kenan to sunan fim din my blood wanda jim ike da buster rhymes da easy e suka yi fim din to shine muka ba da wannan to a ciki to ni ne kusan soundtrack din nawa aka amfani da shine sky's the limit Cloud Sound Studio, Remy Sound, Sky's the Limit, Pride. Got borderline stars the limit. I win the practice in the block net, stars the limit. With mama lobby pissing off of that, scars the limit. I bought my magic and my stink, huh? Scars the limit. I win a block while to pack and stop scars the limit. With marble block bitch stop scarlet, scars the limit. I pay the squad block and the dominant, scars the limit. We none the pissing, huh? Scars the limit. Where my la bandits punch you down, so walk on the blade. My mother trust if I walk a bandits poop, I play. You know hustling, my pocket spin, I brain. You know below my my chest, walk a bend my face. I don't block a zim, squab My butt on socket, memory no lock. I We do är där straight. Går damer spårvakt dit som man vill leva upp. Poolmamman som vinner på happen server pocket. stars, are limit. I'm in pocket. backen sina bracket där. Skaza lemmy. When man vill leva som var tjaska. limit. lemmy. in the figure states. Huh? Stars, are limit. I wanna my Porsche Sagale. Stars, are limit. We can a sparking at the dominant. Stars, are limit. I drop blocking the present time. Stars, are limit. Well, I'm a secret medicine, huh? Oh, ok nan akwai bambanci tsakanin shi soundtrack da kuma lyrics akwai bambanci soundtrack shine kidan da za a buga a cikin fim din da ake yi ko na tausayi ko wannan wanda zai oh. jawo tunanin hankalin kuma nan gurin ana duba action din abin da ke faruwa ne a gurin hmm. to shine za a play soundtrack to soundtrack din shine zai promoting din abin da ya faru a lokacin mm. tunda za ki gani in a misali in mutum na cikin soro ne a misali mm. za ga kamar irin mace ne zaki ga ta kame kanta ta sun koyar da kanta irin hawaye na zubo mata to eh. kowa ya ganta ya san cewa tana cikin wani yanayi eh, sai a sa wani soundtrack din oh, to soundtrack din shine zai dauke mata wannan kewar abin da ke damunta eh, na gane soundtrack lyrics mm-hmm. shine abin da ake baya su artist din ta yadda za su gudana ba mamaki yanzu kin ga akwai professionals wanda yake ko da an ba su role da za su playing a, fim. film to akwai wanda ke su da an expert kwararru ne to su ba sa bukatan wani a basu wani directive to lyrics akwai lyrics ɗin da za su sako a ciki shine maganganun da ma ba ma tsara cewa za su faɗi ba mm. to sai su sa shi a ciki saboda su an san cewa ko me suka gudanar za su dole za su yi dai abin da ya to akwai za a yi reaching target eh. na'am shine lyrics oh. wanda ake apply a fim. Mm. To yanzu a cikin bayananka na ji kana harka da nollywood da hollywood da kuma to amma yanzu fa kana kan irin sana'a ka ne kuku ka canza na actually yanzu kamar na dawo mun zo da sabon salo saboda yanzu tunda aka ce hip hop za mu promoting din hausa ne to sai ya zamanto yanzu mafi akasari muna da yara wanda suke tasowa to a yanayin yanayin shigan da suke yi ba sa kokarin tallata al'adarsu tun da kin gani kamar da can da muka muka wannan kin ga mun aro al'adar to amma yanzu sai muka ga mu hausawa ne to me zai hana yanzu cewa mu kan waƙoƙin mu na hausawa da same techniques da wa'ancan suke amfani da shi to shine yanzu muke kokari mu canja lamarin yadda tunda kowa zai fito mutum zai sa jinsi ya sa ko kuma ya bugga shi a yamutse to eh. kuma idan kin duba ba al'adam ba ce to kin ga irin manyan kaya da shawararsa shine muka gada mm. to shine yanzu muke kokari mu ga yadda za mu sa mutane su hakaltu kenan dai a yi shigan hausawa a kuma yi wakan hip hop hip hop to kun ga kamar yanzu akwai wakar da muka yi da el hudu eh, eh, wanda ake eh. kiranta duniyar fakara to gaba ɗaya idan kika ga message ɗin da muke fasin a ciki mm. gaba ɗaya yanayin al'amuran duniya ne mm. amma wanda ya shafi al'ummanmu wanda yake bahaushe an san shi da addini an san shi da kunya an san shi da kishin dan uwansa to kuma wasu can daban wanda yanzu matsalar da aka samu yanzu kowa ne ke zama bahaushe amma bahaushe bai yadda ya zama kowa komai na ilahu ne yadda ya so zai ne babu mai musan haka ne mahalicin marabu ne dogaran mai saman ƙasa duka duniya One, two, three, we pour all my pains. You got up a pavement, live in the wall, we should pay. All the coffee, all the hood with pain. All the praise, we got love with my pop, we animal, to complain. Your woman not pulling in the market, she's on my pain. I'm a crying a boy in losses and make it bought away. Depending on love of walking the same? while we fame. All my G's walking and heavily leaking on my brain. Is the whole world creating your cold shark cleaning. Your mom and I'm very the talk awake, I'm mama shelling. Go my living body, some of wake it on my frame. While many be look up or some madlib map of any you wanna bishiyoyi da tsirai lamarin sana ban sha'awa sai ka dau da ribejiya ka hada madaji ji in ka ka gyaɗa ka girbo ya kuwa da abinci da magani mahaɗin su kwai dangantuwa yardar ka ta gaba ya zama ba firga tunda yanzu zaki ga bayarabe zai zo arewa idan ya zauna ya zama bahaushe yamarin ma in ya zo ya zama bahaushe to amma kuma akwai wata tsakanin su wanda yake wannan abun mutum ba zai gane ba zaki ga cewa a koda yaushe zai ika suka ai bahaushe kaza ai bahaushe kaza kuma da su sun taka matakai matakai da yawa wanda yake sun kai sun kurare shi ma mutum ba zai san cewa wane kaza mini to yanzu me zai hana shi bahaushen ya nuna kansa dan shi bahaushe matsala shi ɗaya saboda me saboda addini yana runguma kowa a zuwan nasa to amma kuma shauran kabilan ƙasar nan su ba haka suke ba to shine na ce to yanzu me zai hana mu mu dawo da asalin al'adarmu to Allah ya kyauta am yanzu wannan sako zaka aika masu rauri na san kowa zai ce kai ga bahaushe mai hip hop na san da ba za a rasa wani albishir da kake tare da shi ba eh albishir na shine cewa ya kamata muka lura da al'amuran yau da kullum duk abin da mutum ya samu a rayuwa daga Allah ne in ma ya rasa rashin samawa daga Allah ne akwai zota alcom wanda shekaran jiya ne aka soundtrack kuma ita wannan wakan tana da na rubuta ta da ban gana buga ta ba sakon da take ciki take koyarwa shine zan abubuwan da muka nuna shine al'adar bahaushe da ta bature da ta balarabe kusan duka duka wakan ya kunshi al'adun wa'annan mutanen guda uku ne don saboda zan zo ta'al kom na hmm. lalle abu uku kenan abu uku kenan insha hmm. Allah to ban shi fa ba wani eh sai dai yanzu ina da ina da rabi akwai karshen ado akwai sky is the limit hmm. akwai back to back akwai da sauransu da suna da yawa waƙoƙinka da suka fito da suka fito mm, to Allah ya taimaka amin ya rabu madalla masha Allah to madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International ni Hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri